wanda yahudawa ne dama suka kafa yahudawa suka yi kwan yahudawa da suka kyanke shi yasa a da ƴan shiya irin da wacce da ta yahudawa a da ɗan shiya ya kashe ahalin suna ba laifi ba sun jingina magana zuwa ga ɗaya daga limamansu wai an tambaye shi me za ka ce akan ahalin sunna akan annafi sai sai ce idan ka samu daman kashe shi ka kashe shi ba laifi ba ne domin duk inda halin sunna yake halalin dam jininsa ya halata ya ce idan ka samu damar da za ka iya turo katanga ta fado kansa ya mutu inda ka leka ka gaba mai ganin ka turo ta fado kansa ya mutu idan ka samu damar da za ka nitsar da shi a cikin kogi ya mutu danna kansa cikin ruwa ya mutu in dai ba wanda zai ganka in akwai wanda zai ganka ne to kada kai haka shi yasa ga suna kashe malaman ahalus sunna amma za su kwanto yadda ba za a yi ba ba za a gan su ba amma a kwato Allah ya tona asirin ta sakwatawa jikokin shehu suka musu saitin hamma da gyaran kafureto suka ce daga yau abin ya isa haka a yi ƙurin ɗaya daga cikinsu ne ke faɗin wannan magana suka ce sai aka sake tambaye shi to me za ka ce akan dukiyar ahalus sunna Ya ce in ka samu damar da za ka kwashe ta kwashe a gidan Yahuda ce ko ba gidan Yahuda ba ce wannan ne yasa in kaga dan shi'a bai kashe ahlus suna ba bai samu dama ne. yana daga wata kidima take samun yan dariku yan shi'a sai suka zagaya wajen su to kun gani yan izala sun ce ku kafurai ne mu ma kun kafurta mu mu haɗa kai mu yaƙe su shi kuma idan bai sani ba sai ya ɗauka da gaske ne ce eh, ka zo da magana mai ƙarfi ka ga su sun ware masallatansu sun ban namu amma ku yan shi'a kuna bin musalla ku zo a tafi wallahi ɗan shi'a jira yake samu damar da zai kashe ka saboda kai ba ɗan shi'a bane annasir ya ɗauke ka in ya samu yadda zai turo maka katanga zai turo in ya samu yadda zai danna kanka a ruwa zai danna kanka a ruwa kuma yanzu abin da ya sa sun bar yan ɗariƙu suna zaune lafiya saboda suna yan ahli suna na tona asirin su ne sai ya zama yanzu da ahli suna suke fada da za su samu nasarar gamawa da ahli suna kanwa za su dawo kan yan ɗariƙun za su dawo kai dan dariƙa da kake Najeriya idan baka san me yake faruwa ba do Allah ka je ka tambayi mutanen Iraki ka ji mamamai da 'yan shiya suke jefawa a ƙasar Iraki masallatan ahadu sunna kawai suke jefawa ko suna jefawa har da masallatan 'yan ɗariƙu da hubbare hubbare na 'yan ɗariƙu nan ma suna jefa mamamai ta Iraki ka tambaya duk wannan hubbare hubbaren da wayannan kaburburan waliyan da kuka nan nada in yau shi'a ta samu nasara duk ta jefa mamamai a kansu amma yanzu yaudara ne suka lallabo shi yasa wai yanzu idan maulidi ya zo sai a fasta guda biyu sai a sa wato shi mai kurukuru sai a manna fasarsa idan kuma shi kenan sai a sake haɗa ta da shi kuma tukururu kusa akwai shi kuma tukururu shi ma tukururu yana wai shi tukururu wai shi da wanda aka ce yayi kama da manzo wai haka nan kawai a samu baki ga bakan fuska ga bakin ido ga bakan riga ga bakin rawani ga bakin ga bakan zuciya ga bakan aƙida ga bakin shashasha ya yi kama da mun to shi kenan sai a haɗa mai kurukuru da tukururu wai shi kenan wasu sai a rinka a cikin gari to kai kai da dariƙa ba gane an ci mutunci ka ba yanzu kai ka da shi wannan tukururun da rage daidai da inya ka yarda da wannan yanzu ka da daidai yake da rage daidai da wannan wali naka ka da? ai ya ci mutunci shi ne amma da shi baya ah, kai da kake wannan gingime mai wali ne naka ya zaka yarda kuma dan kuma wani tukururu a zuwa hada su tare wannan siyasa ce ta yi tawa siyasa ce ta ishiya amma yau da za su samu nasarar gamawa da ahlus Suna a Najeriya duk nan malaman ɗariƙin ko su shi'a ko kashe su ishiya za su a da ƴan ke kenan eh ga Umar dan mai ɗan yi zana ne a Sokoto amma kashe suka kuma kashe suka ba a masa a wani masallaci ya gama talimi a masallacin dalle ya gama talimi a kofar mai martaba sarki musulmi ya gaba darasi a masallacin Bello a kofar mai mai alfarma sarkin musulmi ya fito suka tare shi a hanya suka harbe shi da bindiga suka kare shi daga masallacin izana ya fito me wannan yake nunawa shi yasa tabbatawa suka ce kai dan shi ya ƙarya kake mu mun yadda cewa ya fi da mu muna tabawa amma ba mu zagin sahabbai wallahi ba za mu yadda da kai ba mai zagin sahabbai bar yi <laughs> so ku yan ne kun kano ku ba kun yadda sai na kafiri ne da Allah mu tambaye ku kuma kun yadda Umar kafiri ne da Allah in tambaye kuma kun yadda Usman kafiri ne to ya aka idan za ku yi taro sai mu ci wani gingime mai malamin shiya ya ba ya zo kun bashi kujera ya zauna